ko da yake hukumar ta efcc ba ta bayyana dalilin ta na kai wannan samame ba to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullum na alakanta wannan samame da hukumar ta efcc ta kai sharkwatan kamfanin na dangote da ke birnin lagos da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnan bankin tarayyar najeriya godwin amefele ba wanda tun farko ake zargin sa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi makudan kudade na kasashen waje musamman ma takardar kudin dala domin gudanar da hada-hadar kasuwancin su ne yau da kullum abinda kuma aka zargin cewa tsohon gwamnan ya karya dokokin hada-hadar kuɗi na ƙasar wani kwamiti da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya kafa domin gudanar da bincike a kan bankin tarayyar najeriya ya gano cewa tsohon gwamnan bankin tarayyar najeriya godwin emefiele ya buɗe wasu asusun bankuna kusan ɗari biyar da casa'in da uku a ƙasashen amurka da birtaniya da ma china da kuma cikin gida najeriya wanda kuma suka kunshi kudaden ƙasashen ƙetare daban-daban to kuma yan najeriya za su ce game da wannan samame da hukumar efcc ta kai sharkwatar kamfanin aliko dangote ga dai comrade musa jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya to tun da kaga hukumar efcc ta yi wannan samami na kai samami herkwatan aliko dangote mu muna ganin akwai wani kanshin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samaman domin a yi bincike a kai to amma muhimmin abin da zaka kalla shine wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba tarihin najeriya akan abin da ya shafi aliko dangote so saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko sun kuma gano shi su kuma fahimta shi yasa suke son su yi wani bincike a kai to amma kuma abinda in ka kalla kuma a idanun duniya kamar zai kawo mashi na ƙasu a ƙasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hanshakin ɗan kasuwa ne so kaga wani abu ne wanda yake muna ganin cewa zai dan. kawo mashi na akan harkokinsa musamman abin da duniya take yaƙi da shi abin da ya shafi cin hanci da rashawa wataƙila muna kyautata zaton akwai awalamin haka na abin da ya shafi harkokin cin hanci da rashawa. Wata majiya da ba ta so na ambaci sunanta ta bayyana cewa hukumar TFCC tuni ta gabatarwa kamfanin Dangote bukatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin miƙawa hukumar tfc ncc kafin wannan samame da suka kai yau din nan kawo yanzu dai duk kokarin da na domin jin ta bakin kakakin hukumar efcc dele oyewale ya citara inda wayarsa ba ta shiga shi ma a bangaren sa mai magana da yawon kamfanin dangote mr anthony cijeni wayarsa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa hamshakin dan kasuwar na najeriya wanda ke zama mafi arziki a nahiyar afirka ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwanci kudancin Najeriya wanda yana gab da kaddamar da wani katafaren matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida Najeriya matakin da kuma gwamnatin Najeriya na da da kuma na yanzu ke yabawa da shi matuka babin gajibin murya Amurka daga Najeriya.